get in touch the doctors that is coming tomorrow. yes. Akano, you go? Maybe by 2 3. should be in the hospital. then I don't know about the, the, the finances. gwamnan jihar adama kenan senator muhammadu bindo umaru jibrilla yayin da kuwa zai ci asibitin gwamnatin tarayya da ke yola wato fmc yola domin duba isa hamman mutumin nan da likita ya cire wa kododinsa guda biyu shi da wannan majinyaci ya mako shafi fiye da wata guda a yanzu cikin wani mawuyacin hali inda ma yake numfashi da kyar gaskiya ina cikin wani hali domin ni ban san abin da suka yi ba sai fa da abin ya ɓaci har muka je gombe don allah a taimaka to sai duk kuma labarin wannan majinyaci ya kota da hankalin mutane da dama wanda tuni ma wani matashi daga jihar Taraba mai suna Muhammad Sani ya ma sadaukar da ɗaya daga cikin kodarsa domin a baiwa wannan bawan Allah Malam Adamu Dodo da ke zama jami'in hular jama'a na asibitin FMC Yola ya ma bayyana taimakon da gwamnan jihar adama ya bada da kuma halin da ake ciki a yanzu abun mamaki ma lokacin da gaskiya ake tunanin cewa to ana neman wadda zai ba da gudumawan koda ba a iya samuwa daga cikin iyalan shi isa hamman ba sai ga wani sani muhammad matashi ne wadda ya yi karatunsa na aikin noma ta hanyar noma kenan yana da hnd sa kawai ya taho shi daga taraba cewa lallai gashi nan zai taimaka da kodansa in an samu dacewa to yanzu maganan da nake gaya maka dai a gwamnan adamawa shi wato gwamna bindo kenan ya ba da tallafawansa da miliyan biyar da kuma da mota dai kai kam da komi wadda za a tafi da shi kano da shi wannan da ya zo ba da gudunmawan kodan sannan a je a gwada in ya yi dace falilai alhamd za a samu sai a sami shi da kuma wasu 'yan uwansa ma da ake tafiya tare da su a ga ya za su yi. Wasu bayanai dai na konu ne da cewa shi likitan da ya wannan barna na cire kodan wanda yanzu haka ke hannun jami'an tsaro na ko ikirarin cewa ya cire ne a zaton cewa gyamon ciki ne da ake kabi da tomol to koya ma likitoci ke kallon wannan batu dr muhammad kabir inuwa wani likita ne a jalingo ya ce akwai abin dubawa. wannan kodan da aka cire shi inda a ce kamar yanzu ne aka cire shi agada mai shi in aka yi safa zai dauka amma in an ci da shi an da shi waje sha iska ya mutu kenan ba zai ba zai amfani ba kuma ko da an sake sa shi a jikinsa sai dai kawai rube yanzu misali kamar likita zai iya cire kodan wani ba tare da sani domin misali kamar yadda bayanai ke nuna wannan an cire ne kamar cewa yana tunani abin da ake kira tomo ne ko kuke kiransa mutum zai cire wani wannan wannan Ibrahim wannan wannan ganganci ne kawai ga wannan likita din ko kuma bai je makaranta ba domin ba yadda za a yi a karantar da kai a aji cewa ina dauke da bin shape wani abu ne mai kama da wake ka karanta shi ka karanta huhu duk wani fita wanda ya kamata ce ya yi tiyata ya san wannan ogazin ga baki ɗayan su ba yadda za a yi ganshi jikin ɗan adam shi bai gane wannan cewa wannan wai koda ne ba ko kuma ko kuma wani abu daban ne ba ba yadda za a yi ne ko sai rin ganganci an tuma kuma wannan tuma wani abu ne wanda yake nan a zahiri an san shi growth ne foreign body ne shi shi shi shi tumo foreign body ne kula ne da yake kumbura sakamakon wasu abubuwa yake faruwa sai sai ya zuba ya ya ya ya ya a cikin dan adam kuma ana kiran a cire shi amma bayan da zai shi tumo bai kama da kidney ba ko kankan kuma ma'ajiyan ma'ajiyan kidney kowa ya sani duk likita na duniya gaba ɗaya ya san inda aka ajiye kidney ya san inda aka ajiye shi duniya yake sa ba da ganin kidney ya ce tumo ne bai zai yiwu ba ya zuwa yanzu tuni ma aka tafi da wannan majinyaci da kuma 'yan uwansa da ma wannan matashi da ya ce zai taimaka zuwa asibitin koyarwa da ke kano da ziman samun nasara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya